بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمنا تكون مختصر خليل من أشياء إلى دقيقة ثلاثين muna cikin baban zakka yanzu muna muna farkon darasi ne magana a kan abin da shahi zakkar bashi to mu tafi an gani wa'annan ma hmm. ainihin da ya duhi awa'ar da ta ja da tuwa kudula ainihin to a duka cikin hannu da yake wa'inna ma jizar kadde ka sani ana zakar baki amma sharaɗin a yi zakka ta baki akwai sharuɗa guda hudu sharuɗi guda hudu na an duk na na abin yan suna nuna amma ga ba in kana asluhu aina yadi sai mallan ya tsari sai ya zulubu ha ya ta hore ne a kamar da ya ta ciwa وإنما يزكى الدين إن كان أصله عينا بيده فيهلكها lalle ana zakar baki in ya zan kushe ne ƙarfe na kuɗi ba shi waya ba ita ya ba wanda an mai son a ba shi awo to mu mun ba da ajiya ko kuma ya zama wa inna ma ya zakar dainu lallai ana zakar baki in ka kana asluhu abas daraki in yana asalin bakin nan rulla ta tafi da siyarwa rulla ta tafi da siyarwa sai sai sai ta akan intifari Mhm. Ya, ta yi ta kan kan tana nan da hannun wanda an ka siyan ma har shekara da shekaru da nisa amma sai an ka an shekara kan ɗari shin karɓar da an ka ce an yi karɓa ta hakikatan ko bai ko da karɓa ta hukumi malla yake ne ko da kyauta na ce wa ne ya yake kuɗin da nika da ita na ba ka ta ko kuɗin ne ya gabata ka ba wani to yanzu waɗannan kuɗin da ke a ba wani ko ya ba shi da kasu za a yi don hukuncin shari'a ya kafa وإنما يرد الدين إن كان أخذه عينا بيده فينزغها أو أرض تجارة تقبل عينا ولو إجبته. a'a a wannan gaba guda kan aw ihalatin ko ko cewa ne bakaru na na'am yake zai na biyu na kuɗi ina ina bin zai kuɗi yake haka yake ku kuma kana biyu na kuɗi yake ku ka amshe su ga bakaru yake ya yarda Wannan wannan ihala sai zai yi da wancan to ga hukuncin shari'a ya tafi kuɗi ya ta da kuwa ko akwai su gona nan tare mutum to ku shi aka da shi ciwon san da an tafi ana zakka ta in kana asulu aynan da yake zuwa zuwa au ala tijarati au qabla aynan au walad ribatin au ihalati kamula bi nafsihi wannan hakikalin wannan bashi da an ka an fato an kai abin da sai ya zan ya tafi shi abin da aka karɓa mu rafi da hakika ne ya kai da tsari to kana na zaɓa tsari na tare da kuwa Ko mutum Wala walau mutane ba mutammu walau ko da ko mutammu abin da ya cika shi dalfa ya halaka ko da mutum ne wanda wanda cika shi ya halaka wato ina misali ne yana da kuɗin da an so na baki nawa misali eh? a yi shida aka da wani abu

sai an kashe dubu ɗin ga sai ta ta ana nan ana nan sai kuma ɗari cikin da gwada saurana to waɗancan da ya amso ɗari hudu suna nan to ɗari hudu ɗin suna zakka to shi awwalau ta nufin musamman ko da waɗanda da ya amso waɗancan da sun ka suka su sun halaka wasu sallama su da sai su da rasta to zo aw kamula da fa'idatin kaga ne ko mun sa da fa'ida da ku? ma ta jaddada an an gairi mali da waɗanda kuɗin ya karɓo su sun kuɗin da ka biya kuma sun shekari abin da an so ɗari hudu amma akwai wa'ida da hannu wanda wani gado kyauta ko sauran kuɗi yana nan yana ɗan wagara a cikin da wani biyu ko da ya karɓo waɗanda su kuma waɗanda ta shekara to sai suka da suke da ta a cikin tana da wasakan nan kuma zo karatu jama'ahuma milkun wa haulun an gara karatu ya yi muku to shi musamman sai ta aure fa'idatin mu. jama'ahuma wal tasmiya wanda ya hada su ya hada su mulkun sunna kila ya hada su wa haulul shekara ko wani shekara muna tare to kuma ko kuma ya amso waɗanda kuɗin na baki ɗari biyar sai ya samu ranar zinari da a gina su azurfa sai faɗa yana cikin ina sai daidai da juna sai an ga sai an an ta kunkurin juna ne shi shi ne na tsindiya ga iri ta sai shi da an kun ga ka ta a mala wata da ka karɓi da biya ne da kamar ta ɗari biyar. Ta eh, gane ko, to shi zinari ake kara. Dama zinari an gino shi akwai sai shekara gare. Wasu sa da ɗari. Ko a zina ba, an kara karin da aka yi. To sai su ɗauko zinari kuɗin da sai su haɗa da batin da sai shi da ma da yamma haɗa yake a wasu ma'adini. Shi na annawa ne. nisa ya yi sai da na ma mulkin aure don ba da gidan kafin suka to mutum karatu amma wajen magana da kaji muna yi alalama kuli bisa ga abin malam magani ya faɗa malam magani shi ya faɗi wata magana daga kilama da malamai sun kai وإنما يذكر كالدين إن كان أصله أين بيده أو أرض تجارة وقبل أيمن ولو بهبة أو إعانة تمر بنفسه ولو سلم المتم أو بفائدة جمعهما ملك وهول أو بمعلم على محسن كثير أما لا كيف يفرق رأسي لا لسه نجل كل بعض ده لا توجد هذا من بعدين kare kuma nan babi da kare ake ko ba ko wannan fara da tarihi a wani da na can sama san ga sun to ni ya ga ta tsayanan ko mutu gaba mutu to mutu to lokaci ya shiga